قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره وأن هسن دا أكي مغانا أكنشا وأن هسن دا أكي مغانا أكنشا هو النور الذي أودعه في قلبه شيني هسن الله سبحانه وتعالى يأجي شأت تنزوتي يغممي a zuciyar mummuni min ma'arifatihi na sanin Allah daga cin abin da ke haskaka zuciya sanin Allah wannan hasken sanin Allah wa mahabbatihi da kuma san Allah sanin Allah da sanin Allah wal imani bihi da kuma imani da Allah shine hasken duk da ake magana a kansa wa zikrihi da kuma ambatan Allah tuna Allah tsara dokokin Allah ambatansa da zuciya ambatansa da baki roƙonsa da ambatansa da kyawawan sunnoni sunayensa da siffofansa madaukaka wa huwa nuruhu allazi anzalahu ilaihim kuma wannan hasken shine hasken da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ga bayinsa fa ahyahum bihi shi Allah subhanahu wata'ala ya rayar da su da wannan hasken afaman kana maitan ko faj'alna lahu fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi به في kaman masaluhu fi dhulumati laysa biqarijin minha kaga to shine wannan hasken da shi ake rayuwa waja'alahum yamshuna bihi bainan nas Allah ta'ala ya sanya bayinsa suna tafiya da wannan hasken a tsakanin mutane shi ya zama in kai kana da hasken zaka ga na dan uwanka yana da shi shi ma kuma zai gana ka. hasken imani wa asluhu fi qulubihim kuma asali tushen wannan hasken yana cikin zukatansu summa taqwa datuhu. sannan sai asali madda sinadarin da ya samar da wannan hasken sai ya rika karfafa fata ta zayadu sai ya zama wannan maddar asalin wannan hasken yana karuwa hatta ya zahara ala wujuhihim sai ka ganin shi a fuskokinsu sai ka ganin wannan hasken imanin a cikin zuƙa cikin fuskan mutane asalinsa na cikin zuciya to amma sinadarin sai ta karfafa sai ta karfafa sai ka ganin alamarsu a cikin fuskokin masu shi wa jawarihim da kuma gaɓoɓinsu wa abdanihim da kuma jukunkunansu, bal wasiyadihim yace kai hadda tufafinsu sun sa sai aka ce maka wasiya baka fatsayyar ha'a tufafi wannan hasken na imani yana bayyana na taɓa faɗin wata magana wasu ba su gane ta wani ce ɗan bida'a mutum yana bida'a ko kayan sa ba su mishi kyau a kalla da kyau ka gani in muta masuki da sunna ya sa rawani ya rawani sai ga abin ya baka sha'awa in ya sa kaya masu waɗanda ba masu tsada bane zai ga ya burge ka wancan ku sai je ya kashe kuɗi masu yawa amma in ya za zai ga ba kyau da zaɓe za a yi ba za a zaɓe shi ba sai dai a wancan za a zaɓa to ka gani al-imam al-qayyim yace mana hadda tufafin su sannan me wa durihim kai hadda gidajen su har cikin gidajen su sai ganin wannan hasken na imani shi al-imam al-qayyim yace yubsiruhu man huwa min jinsihim kun ji ko wanda zai ganin wannan hasken sai wanda ya zama a cikin jinsin su wasa'irul khalqi lahu munkirun amma sauran halittu waɗanda su ba su da irin wannan hasken sai su rika musa wannan hasken domin ba su da shi ba za su gan shi ba ba su da shi sau da haka ba za su gane shi ba amma waɗanda suka zama 'yan jinsi ɗaya to sai su ganin wannan hasken a tare da junansu a ganin mushi shi ma kuma ya ganin wasu kaga shine sirrin hadisin manzo yace al-mu'minu mir'atu akhihi <laughs> al-mu'minu mir'atu akhihi mummuni madubin dan uwansa ne zai ganin masa shi ma kuma ya ganin masa suna ganin ma juna akwai reflections da ake samu a tsakanin juna na masu imani to wannan hasken ne da ke cikin zuciya fa idza kana yawmul qiyamati idan ranar tashin alkiyama ta zo baraza zalikan nuru shi wannan hasken ya bayyana wa sarabi almanihim. shi ya zama wannan hasken a gabansu a ɓangarensu na dama ya sa'abai na aidihim a gabansu hasken na gudana ta gabansu fi zulmatil jisri a duhun gadar siraɗi sai su zama kawai ga hasken a gabansu hatta ya ƙufa'uhu har sun yanke wannan gadar kawai sai dai su gansu a cin aljanna wa hum fihi ala hasabi quwwatihi kuma mummunai kan siradi za su kasance gwaggwadon hasken wannan karfin wannan hasken ne wa ba'athihi fi qulubihim da kuma raunin wannan hasken a cikin zuciyarsu wanda imani ya haskaka masa zuciya to idan ya zo wucewa akan siradi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane gida gida yace wani zai zo ya wuce kamar yadda walƙiya ke kyaftawa shi kenan haka wani zai zo ya wuce bai ma sai ya wuce ba wani kuma zai zo ya wuce kamar yadda iska take zuwa wani kuma ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi amma haka za a kai a sha da ƙyar wani kuma a yanke shi a zabtare shi a raba shi biyu dama kuma shiraɗin manzo Allah ya ce a haddi min shaifi ya fi takobi kaifi sannan wa azaqqu min ash ya fi gashi sirantaka haka siradi yake kuma manzo Allah ta'ala ya ce wa minkum illa wariduha kowannen ku ya gangara ta saman siradi ya wuce saman kuma kasan sa wuta jahannama ne sarka wani zai zabtare a raba shi biye cikin wuta Allah shi kyauta to gwagwadon wannan hasken gwagwadon yadda mutum zai zo ya wuce Allah ka sauƙaƙa mana hatta annabawa fa in sun zo sallim sallim suke cewa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim addu'ar shiradi kenan manzon Allah sai ya ce har annaba in suka hau shiradi addu'ar da za su rika yi kenan Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubuta ya Allah ka kubuta shi sun tsinci kansu sun ga sun tsallake shiradi to shi kenan to shi ne fa ake cewa mutum ya haye amma a duniya sai a rika siffanta wasu a ce san haye san hau ne wani ya kashe katifa katifa shi ya haye wani mota shi ya haye shi kenan in kuma bene ya haye a bene amma wallahi hayewa ta gaskiya ita ce sai an tsallake siradi shine shi ya ce fi kulubin fi duniya gwaggwadon irin karfinsa ko rauninsa a cikin zukatansu fi duniya a lokacin da suke duniya kaga shi yasa za a ce wa munafukai ne qila irji'u wara'akum faltani nura ai taraktumun nura wara'akum so da koma baya ku je ku nemo kun ba hasken a duniya a duniya ake neman hasken wannan hasken na da za a same shi a zuciya to a duniya ake neman sa shine kuma zai bi mutum ya tafi da shi har lahira Fa minhum man nuruhu kashamsi daga cikin mutane akwai wanda hasken shi yadda kasar rana ai rana ita ce uwar haske wa akharu kal qamari wani kuma haskensa kamar na wata kaga ba kullun yake fitowa ba sannan ya fito ai bai kai na rana ba shi yasa wani ya maka wasiya cewa kun kashamsi tazharu kullu yawmin wala taku fi taghayyuri kal hilali kun kashamsi tazharu kullu yawmin ka zama kamar rana kullun ana ganin ka amma wala taku kal hilali fi taghayyuri kar ka zama wajen bacewa kamar karamin jinjirin wata yau ya fito shi kenan kuma gobe ba za a gan shi ba wani yake siffanta ɗalin ne ce wa malmar'u illa kal hilali wa daw'ihi yuwafi tamam ash-shahr thumma yajibu haka dan adam yake to ka zama kamar rana wani hasken sa kamar rana wani kuma kamar hasken wata wa akharu kan nujumi wasu kuma hasken su kamar na taurari ne wa akharu kasiraji wani kuma haskensa kamar na fitila ne fitilan ma hawa hawa hmm? fitila hawa hawa ce yanzu wannan hasken wannan wannan wannan energy saver din shi kan shi hawa hawa ne ko sannan ka dawo jan gulab sannan ka dawo wasu a ci balbal ne wasu kuma kaskastu suke amfani da ita wa akharu yu'ti nuran ala ibhami qadamihi ko yu'ta ko wa akharu wani yu'ta nuran za a ba shi haske ala ibhami qadamihi kawai a babban dan yatsan kafar sa ne yubi marratan wa yatfa ukhra wani lokacin sai ya haska wani lokacin kuma ya mutu ya bice ga baki ɗaya zama ba haske haka hasken wani yake a kafar shi yake kawai a dan kafa haka nan yatsa babban kafai yatsa babban yatsa na kafa shi ne kaga man dai kaskastu kenan ta haska ta mutu ta haska ta mutu ko kuma irin tocila ɗin nan batir ya ƙasa gani in ka ɗan kunna haka sai ta rika janyewa ko in ka kashe sai ta sake zuƙowa wato da ɗan sauran ƙarfi kai da ɗan sauran abin nan ɗin sinadarin yana nan ɗan kaɗan amma so da kaɗan kashe ta huta sai ka ɗan sake samun haske tana ɗan yin wasu 'yan sakwanni ko zai ga ta ƙara yin ƙasa to haka wasu hasken su yake Allah ka ba mu haske irin na rana wa idza kanat hadihi hala nurihi fi dunya idan wannan ya kasance shine yanayin hasken mutum a duniya fa utiya ala ala al-jisri bi miqdari dalika sai aka bashi a gadar tashin alkiyama wato sirati gwaggwadon irin wannan hasken da yake da shi a duniya bal huwa nafsu nurihi kai wannan fa shine asalin haskensa zahara lahu iyanan wanda ya bayyana a gare shi balo balo hasken da mutum zai gani akan siradi to shine fa hasken shi na cikin zuciyarsa shine irin yadda mutum yake tuna Allah shi yasa ai zunubi ke sa zuciya ta duhu haka manzo so mai ya yi eh, za a yi nukta ne nukta annaciya za a maka wani abu haka a cikin zuciyar mutum in ya zunubi ɗaya in ya ƙara a sake makawa shi zuciyar ta sai ta rufe sai ta zama baki wulik sai ta juye sai ta zama kalkuzi mujahiyar sai ta zama kamar kofi kofi da aka kifa ko ƙwarya da aka kifa in ka zuba mata ruwa ba za ta ɗauka ba la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkara duk abu mai kyau ba zai san shi ba ba zai gane abu mai kyau ya yi ba duk kuma abu mai ƙi ba zai iya cewa wannan abun ba mara kyau ba ne so da ka za ka same shi duk abun banza yana na, duk abun arziki kuma baya nan to wannan duhun shi ne zai zo kuma ya zama masa tarnaki a sarabi amma in mutum yana da haske to gwaggwadon haskensa da yadda yake tuna Allah da san Allah da sanin Allah da ke cikin zuciyarsa da ambatan Allah to shine za a dauko masa wannan hasken sai a aje masa shi a filin a saman siradi wannan gadar da za a zo a shallake ta to sai a haskaka masa sai ya zo ya wuce walamma lam yakul lil munafiki nurun sabitun shi ma ya dawo shi yake ce mana yayin da ya kasance shi ko munafiki bai da tabbataccen haske fi duniya a cikin duniya bal kana nuruhu zahiran hasken shi na fili ne la batinan ba a cikin zuciya ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu bi alsinatina innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna fi qulubihim harshen su in sun zo za su ce su suna tare da annabi shi rantsuwa shi rantsuwa daga cikin alamatul munafiq akwai akwai kasratul halas yawan rantsuwa wallahi tallahi ai su ne kaza yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abinda ke bakin su daban abinda ke cikin zuciyar su daban to yayin da ya zama bai da haske hasken sa na zahiri kawai shi hasken zahiri yake nema a duniya ba hasken batini ba to tsiya nuran zahira sai a bashi haske na fili ma'aluhu ila zulmati wa zahabi sakamakon wannan hasken shine az-zulma sai ya zama duhu يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ba abin da suka yi ba kenan batinuhu fihi rahmat wa zahir su zahiri suke san a yadda da su to shikenan a duniya sai a lahiran ma sai aka musu jarabawa shikenan sai aka ce to gashi Da surin lahu babun akai musu wata katanga amma tana da kofa batinuhu fihi rahmatu ciki da sun shiga fihi rahmatu akwai rahama amma ne wa zahiru min qibalihil azab ai a duniya haka ce a duniya ba sa son wahala ba su son a yaƙe su kuma ba su son su sha wahalar addini na gaskiya sai zo su ce sun yi imani a inda suka ga daɗi amma inda da wahala sai su je sai su koma gefe hawa kana wawa ne za ka je kai ka bi waɗannan ka je ka kashe kanka hmm? kai ba ka da hankali ne raibi ne aka ce ba raibi ne da in ka tafi ka je kai shi kenan sai aka kashe ka kai kenan ka gama kenan amma in sun ce wallahi da su za a shirya komai amma sai su koma sai su yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan sai aka musu sakamako a duniya ma har kuke to yanzu ma gashi sai aka sa azaba a waje amma cikin rahama ne da sun zo su ce ba za su shiga ba shi kenan sai a kulle kofar sai a nuna musu daga nan sai a ce da kun shiga kun ga abin da za ku yi to haka suke wa daraba Allahu azza wa jalla li hadha an-nuri to wani kaus wajen tashi ne ko to kuma an ce lokaci yayi to a takaice dai wannan al-imam al-qayyim ya bashi muhimmanci sosai wannan fa'ida ya bata muhimmanci sosai fa'ida ta 30 da ita ce talatin da shida abin nan azzikiru haqiqatun nuri ilahi tasirin wannan hasken da kuma alaƙarsa da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala so daga munafiki zai ambatan Allah kaga dama Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila to mummune sakamakon yadhkuruna Allah kafiran su kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan sakamakon na haske a filin tashin alkiyama za su zama cikin haske Ka kaga akwai waɗanda manzo Allah sallallahu ya ce alama na min nurin za su zama shugabanni azilai masu tuna Allah kaga zikiri masu tuna Allah a cikin shugabancin su ba su zalunci to ranar lahira Allah zai aza musu minbarori na haske Allah ya ba mu ikon zama haka